تدعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل اللهم صل على محمد وآل jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su akwai labaran duniya kamar da aka saba daga nan kuma sai mu kawo muku sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na mu koma noma bayansa kuma akwai shirin nan na lafiya sai da kula wanda da shi za mu kawo ƙarshen dukkanin abubuwan da muke ɗauke da su idan har ma da son lokaci za mu duba wasu daga cikin labaran da muka karanto muku sai mu bin kwana da ku da fatan za san kasance tare da mu da farkon shirin zuwa karshen sa amma kafin nan sai an fara da sauran shirin ko kun san ko kun san Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Juma'a 23 ga watan Afrilun shekara ta 2021 wanda ya daidai da goma ga watan Ramadan na shekara ta 1442 hijira kamariya. Masu saurare kuma san cewa yau ce ranar uku ga watan Urdubahesh wata na biyu a cikin shekarar hijira shamsiya wanda rana ce da ake girmama Muhammad bin Hussein Amuli wanda ake wa lakabi da Shehul Baha'i a kasar Iran. an haife shehul baha'i a yankin jabla amil na kasar labanan a shekara ta 953 hijira kamariya sannan ya koma iran da zama a lokacin daular safawiyawa shehul baha'i ya shahara da yawan iliminsa a fannoni da dama na addinin musulunci akan haka ne ma ya tarbiyantar da manyan malamai waɗanda suka hada da mulla sadara shirazi da kuma mulla muhsin faidul kashani da dai sauransu shehul baha'i ya rubuta littattafai masu tarin yawa waɗanda yawan yawansu ya kai littafi ɗari daga ƙarshe kuma ya rasu a shekara ta 103 hijira kamariya a birnin isfahan babban birnin daular sarakunan safawiyawa a ƙasar iran masu saurare ko kusan cewa shekaru 406 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 23 ga watan afrilun shekara ta 1616 william shakespeare ƙwararren marubuci kuma ɗan wasan kwaikwayo ɗan ƙasar ingila ya rasu an haifi william shakespeare a shekara ta 1564 sannan kuma ya fara aiki a fagen wasan kwaikwayo tun yana matashi kuma ya shiga rubuce-rubuce na wasannin kwaikwayo waɗanda aka mayar da su fina-finai daga bisani william shakespeare ya rubuta littattafai da dama waɗanda suka shahara a duniya daga cikinsu akwai littafin nan na hamlet sannan kuma shine ya rubuta littafin nan na larsha and remo and juliet da ƙarshe masu saurare ko san cewa shekaru 26 da suka gabata a rana irin ta yau wato 23 ga watan Afrilun shekara ta 1995 hukumar ilimi da kare al'adu ta majalisar ɗinkin duniya wato UNESCO a takaice ta zaɓi rana irin ta yau wato 23 ga watan Afrilun kowace shekara ta zama ranar littafi da kuma marubuta. hukumar ta zaɓi wannan rana ce domin kwadaitar da mutane akan karatu na littafi da kuma girmama marubuta har ila yau da kuma taimakawa marubuta buga littafai masu muhimmanci da suka rubuta bisa la'akari da yadda ake saka littafai da aka rubuta a cikin na'urori na kwamfuta da kuma shafuka na yanar gizo a halin yanzu samun littattafai yana yin sauƙi matuƙa ga masu karatu musamman ma littattafai waɗanda suke da wahalar samu a lokutan baya inda a halin yanzu karatun littattafai ta hanyar yanar gizo ya fi yawa fiye da karatu ta hanyar ɗaukar littafi musamman ma a kasashen turai da sauran kasashen duniya da suka samu ci gaba a wannan fage. masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen sani ne har sau uku a kowace rana. Shirin na farko daga misalin karfe shida zuwa bakwai na safe. Agogon Najeriya, niger Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da zuwa shida na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730 shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To da yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. a yau ne ake gudanar da jana'izar tsohon shugaban kasar chadi marigayi idris debi kasar amurka kuwa majalisar wakilai ta fitar da kudiri na hana shugaban kasa kafa dokar hana shiga a kasar amurka saboda dalilai na addini ministan yakin isra'ila ya yarda cewa isra'ilan ta kasa tare makami mai lizami da aka harbo daga kasar syria an kuma ga cikakkun labaran dake-dake a yau ne ake gudanar da jana'izar tsohon shugaban kasar chadi marigayi idris debe da majalisar sojan kasar karkashin jagorancin muhammad dabi sanar da cewa an ɗauki dukkanin matakan da suka dace domin gudanar da wannan jana'iza a birnin injamina yanzu haka dai jami'an tsaro ne suke ci gaba da yin sintiri a dukkanin sassa na cike da wajen birnin na injamina yadda kuma shugabannin kasashe na afirka da wajen nahiyar suke ci gaba da isa kasar ta chadi daga cikin shugabannin da suka isa kasar ta chadi dai har da shugaban kasar faransa emmanuel macron da kuma wasu daga cikin shugabannin kasashen nahiyar afirka za a gudanar da jana'izar gawar marigayi idris de benede a masallacin malik faisal wanda ke cikin birnin na injimina bana kuma za a ɗauki gawar tasa zuwa mahaifarsa domin rufe shi tare da iyalansa da kuma danginsa marigayi idris david ya kwashe tsawon shekaru kusan 30 yana mulkin kasar chadi bayan wani juyin mulki wanda ya jagoranta a kasar a kasar amurka majalisar wakilan kasar ta fitar da kuduri wanda yake haramtawa duk wani shugaban kasa kafa duk wata doka wadda za ta hana wasu mutane shiga kasar amurka saboda dalilai na addini tashar aljazira ta ba da rahoton cewa majalisar ta ɗauki wannan mataki ne bayan kaddamar da wani kamfe mai taken no ban act wanda ke neman majalisa ta ɗauki mataki na hana duk wani shugaba a amurka kafa wata doka wadda za ta hana shigar wasu mutane a kasar saboda addinin su wannan daftarin kudiri dai ya samu amincewar 'yan majalisa 218 dukkaninsu 'yan jam'iyyar democrat yanda kuma wasu 'yan majalisa 208 dukkaninsu 'yan jam'iyyar republican suka ke amincewa da daftarin ƙudirin ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama da ƙungiyoyin farar hula a ƙasar amurka dai sun yi na'am da wannan kudiri tare da bayyana shi a matsayin nasara ga masu yunkurin son ganin an yi adalci madiha al-hussein ɗaya ce daga cikin lauyoyi masu a kare haƙoƙin ɗan adam a amurka ta bayyana wannan mataki da cewa na da muhimmanci domin kowa zai kawo ƙarshen nuna wariya wanda ake yi wa musulmi a hukumance inda tsohon shugaban ƙasar amurka na lokacin donald trump ya kafa wannan doka tun a cikin shekara ta 2017 yanda kuma sabon shugaban kasar ta amurka joe biden ya yi watsi da wannan dokar tare da bayyana cewa dukkanin al'ummomi na duniya za su gaba da kasancewa ana lele marhabin da su a kasar amurka to jama'a masu rika da sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran ministan yakin isra'ila ya bayyana cewa hakika makaman kare isra'ila sun gaza wajen kare makamin da aka harbo daga kasar syria wanda ya sauka a babbar tashar nukiliya ta isra'ila wadda take yankin da ya muna ya ce sun yi kokarin ganin cewa sun tare wannan makami mai lizami wanda aka harba a jiya alhamis amma dai makaman nasu sun gaza tare shi inda bai na cewa lallai a halin yanzu babu tabbaci a kan makaman kariya na isra'ilan Minisan yakin isra'ila ya ci gaba da cewa a halin yanzu sun dukufa wajen gudanar da bincike akan wannan lamari domin gano inda aka samu matsala a tsarin makaman kariyar na isra'ila shi ma'ana sa bangaren tsohon ministan yakin isra'ila abigdo liberman ya bayyana cewa abin da ya faru yana nuna gazawa a fili ta fuskar tsaro kuma ya alhakin hakan kan firaministan gwamnatin yahudawan isra'ilan benjamin netanyahu domin kuwa a ce wasa hakan ya faru ne kwana ɗaya bayan tarwatsewar wata cibiyar kera makamai masu lizami ta isra'ilan tuni dai isra'ila ta ɗora alhakin abin da ya faru a kan ƙasar iran yadda ita kuma iran din ta bayyana cewa abin da ya faru ya ƙara tabbatarwa duniya da cewa ƙarfin isra'ila kuri ne na baki kawai mahukunta a kasar saudiya sun sanar da daukar kwararren matakai na kiwon lafiya a daidai lokacin da ake gudanar da ayyukan umara shafin jaridar the gulf ya bayar da rahoton cewa hukumar ke kula da harkokin haji da umra a kasar ta saudiya ta sanar da cewa ta ɗauki ƙwararren matakai domin kaucewa kamuwa da cutar corona ko kuma yaɗa ta a tsakanin masu gudanar da ayyukan ibada na umra an dai tanadi kayayyakin kiwon lafiya na musamman waɗanda ake rarraba su ga dukkanin masu gudanar da waɗannan ayyuka na ibada a cikin wannan wata bayanin ya ce ana raba kayan ne ga masu ayyukan umra Banda aka hada su a cikin wata karamar jika daga cikin kayayyakin kuwa akwai sanadarai masu kashe kwayoyin cuta da kuma lema gami da dardumar sallah guda daya sai kuma takunkumin rufe baki da hanci hakanan kuma ana ƙara tsananta ɗaukar matakai na tabbatar da cewa an bar da tazara tsakanin mutane da suke cikin masallacin harami mai tsarki a lokacin sallah da kuma lokacin dawafi a baya bayan nan dai mahukunta a kasar saudiya sun sassauta dokar shiga masallacin harami da ke birnin makka inda yanzu a haƙara yawan adadin mutanen da za su iya shiga cikin masallacin domin gudanar da ayyukan ibada to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan Tuma da labaran da aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari sauran shirshen da muke dauke da su inda zamu fara da shirin nan na mu koma noma. bismillahir rahmanir rahim masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da noma da kiwo to a yau shirin namu zai kawo muku labarai na mabambanta da suka shafi harkar noma da kuma batun ruwan da ake amfani da shi wajen noma da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. idan muka farta daga najeriya za mu ji yadda ƙwararru suka bayyana cewa ƙarancin wato sanin makamar aiki da rashin kayan aiki na zamani suna daga cin abubuwan da suke kawo cikas wajen bunƙasa noman alkama a najeriya ƙwararru a wannan fage da suka bayyana hakan sun kuma yi kira ga gwamnatin tarayya da ta ƙara wa ƙananan manoma masaniya a kan sana'arsu sannan kuma a wadata su da kayan aiki na zamani domin samun damar bunƙasa noman alkama a cikin ƙasar filippo maria basi wanda ƙwararre ne a kan harkar noma a wuraren da ake da ƙarancin saukar ruwan sama ya bai da cewa najeriya za ta iya zama waje za ta samu ci gaba a fagen noman alkama idan har aka taimaka wa manoma ta hanyar ba su na'urori da kayan aiki na zamani da ake amfani da su a wannan fage na noma har ila kwararren ya ƙara da cewa ilmantar da manoma da kuma ba su kayan aiki zai sa a sami ƙarin alkamar da ake nomawa a ƙasar fiye da yadda take a yanzu. noman alkama ni bakon abu ne dai a yammacin afirka kamar yadda masanin ya bayyana wato bai zauna da gindinsa ba kamar wasu sassa daban-daban na duniya don haka da akwai kalubale wajen ban ruwansa sai dai samar da na'urorin noma na zamani zai taimaka matuka. to idan muka nufi can kasar habasha hayar kaddama ba ta kare ba A kan batun madatsar ruwan da kasar ta gida inda aka san da cewa habashan ta buɗe ƙofofin sama da suka rufe madatsar ruwan na renaissance domin ba da dama ruwan ya ci gaba da kwarara a cikin madatsar a bangare na biyu kafar watsa labaru ta news ta ambato cewa habashar ta buɗe ƙofofi ne a matsayin yunkurin sake cika madatsar ruwan a karo na biyu wanda za a yi a cikin watanni biyu masu zuwa tun da fari dai ƙasar sudan ta kirayi habasha da kada ta ɗauki wannan matakin ba tare da tuntuɓar juna tsakaninsu ba saboda zai iya yin barna da rage ruwan da ke kwarara a cikin madatsar ruwan da ke da nisan kilomita 100 kacar daga na habasha wacce ake kira da madatsar ruwa ta arosiras ita kuwa hukumar abinci ta duniya ta sanar da wani labari ne da ke cewa farashin kayan abinci yana karuwa a cikin watanni goma a jere hukumar abincin ta duniya fawo ta sanar da cewa watanni goma kenan a jere ana samun tashin farashin kayan abinci musamman ma dai man girki da madara da dangoginta hukumar wacce ta fitar da alkaluma na tashin farashin kayan abincin ta kara da cewa a cikin watan fabrairu na wannan shekara farashin ya yi sama sosai wanda ba a ga irinsa ba tun a cikin watan yuni na shekara ta 2014 wasu kayan abinci da ita wannan hukuma din ta bayyana cewa farashinsu ya karu su ne mayukan da ake amfani da su wajen girke-girke kamar man da ake yi daga waken suya da kuma manja. To masu sauraro za mu dasa aya a nan amma kafin mu karkare muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaban da za a je mu dauke da wasu labaran mu kasance cikin ƙoshin lafiya To madalla yanzu ga shirin na lafiya sai da kula. lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na lafiya sai da kula. Shirin da bisa ga al'ada yakan mai da hankali kan batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bal'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To har yanzu dai muna kan babin da muka buɗa game da azumin watan Ramadana inda a yau za mu mai da hankali kan mahimmancin azumi ga lafiyar ɗan adam. da ma wasu shawarwari daga masana sha'anin kiwon lafiya da mai azumin zai amfana da su da fatan za a kasance da mu a cikin shirin Allah ka ba mu mai sama Allah ka taimake mu amin to madalla kamar yadda watakila aka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan amfanin azumi ga lafiyar dan adam da ma wasu shawarwari da mai azumi zai amfana da su yayin gudanar da azumin To domin tattauna wannan batun a yau mun gayyato mana da Dakta Sadiq Isa Abubakar na asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya. Da farko kuma na fara da tambayarsa muhimmancin azumi ga lafiyar ɗan adam. Wato shi ɗan adam yana buƙatar abubuwa da dama wanda daga ciki hadda abinci da abin sha domin ta haka ne yake samun kuzari yake samun abin da ke gina shi yake samun abin da ke ba mu karfin aiwatar da ayyuka daban-daban to amma kamar yadda ka sani komi abin da ɗan adam yake bukata kuma yana son kuma ana cizawa ana hurawa lokaci-lokaci idan an ci abincin nan akwai wasu abubuwan sinadaran da ke jikinmu waɗanda kuma aikinsu ne su sarrafa abincin nan. su ɗin kansu suna buƙatar bayan sun sarrafa abinci wani lokacin ya zama na suna samun hutu to idan muna zaune haka nan ba mu azumi ya zama na kenan waɗannan abubuwan da ko da yaushe suna cikin yin aiki to amma idan azumi ya zo ya zama na an samu wani lokaci da mutum baya cin abinci to za ka ga suna samun hutu dukan su wani yana taimakawa jiki kwarai da gaske sa'an nan kuma to rage yawan abincin da mutum yake ci musamman ga mutumin da ya manyanta yana taimakon shi domin ko yana rage kiba kibar nan ko san idan ta auku tana haifar da cututtuka da dama kamar su hawan jini da ciwon zuciya da ke biyo shi kamar su ciwon koda da ido ma ya zo ya a daina gani sosai waɗannan suna aukuwa idan hawan jini ya faru sannan kuma akwai ciwon suga wanda za ka ga yawanci yakan faru ne idan mutum ma ya cika yawaita cin abinci wanda akwai mai ko akwai sinadari na carbohydrate yawa ya yi mana yawa a jiki to azumi yana taimakawa waɗannan abubuwan suna sauƙaƙa sannan kuma za ka ga idan mutum ma yana azumi wato karfin zuciya da yake samu saboda imani da yake da shi za ka ga wannan ma yana taimaka mishi ya zauna cikin nutsuwa to wasu abubuwa na damuwa da wanda har za su iya zama mashi cuta za su rabu sosai waɗannan su ne kaɗan daga cikin abubuwan da azumi yake taimakawa. A cikin bayanin da likita ya yi za a fahimci cewa akwai cutuka da dama da mai fama da su zai iya samun sauki a yayin gudanar da azumin to ko waɗanne mai fama da su zai iya samun matsala yayin gudanar da azumin ko a addini an nuna cewa azumi ya wajaba a kanmu amma idan mutum yana da wasu cututtuka waɗanda sun isa su sa kar azumin nan za a iya ajiye shi wato kaɗan daga cikin cututtukan nan su ne kamar tana da ciwon olsa wanda yunwa tana daɗa dagula al'amarin hakan fuskanci matsala idan hakan ta faru haka kuma akwai waɗanda za a yi mushi wani aiki a asibiti za a nuna cewa ya kamata lokacin abinci akai akai to waɗannan ma ana son su ajiye azumi akwai waɗanda abincin da ishe su ba shi ma dai a jiki to ana sa su ajiye azumi To dokta duka dai akan abin da ya shafi azumin me ya kamata a ce mai azumi ya fara buɗe baki da shi? Eh wato mutumin da ya azumi ya zama cikin ya daɗe ba a sa mashi komi a cikin ba hanjin shi ya ɗaure za a ce to yana da kyau idan za a warware wannan hanji ya zama na mutum ya ya fara da abu wanda yake ruwa-ruwa mishi nauyi a cikin ba kuma kan ya zai take ciki da abinci sosai sai ya ɗan sha abu wanda ya fuskanci ruwa kamar kofi ko kunu ko su madara ko dukkan su da irin su a yanayin nau'i nau'i irin nasu sai a sha kaɗan idan akwai abubuwan kayan marmari na itatuwa kamar su lemu ayaba gwanda da su kankana su abarba su mangoro su waɗannan idan dai an tabbatar da tsaftar su yana da kyau suna taimakawa sannan akwai kuma abubuwa wanda al'ada mu nan mun saba kamar su kosai su alale su ɗan su ya doya ko dankali sai mutum ya ɗan ci dai kaɗan kar zai tashi ciki yadda masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su amin. To masu sauraron iya abinda za mu kawo muku kenan a cikin shirin na yau sai kuma makon gobe idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu kafin nan godiya ta musamman ga shi bakon namu a yau nakata sadiq isa abubakar na asibitin malam aminu kano da ke birnin kano a tarayyar najeriya a nan kuma ni hassan barka ke cewa bisalam a huta lafiya Kaito turai a na ce a likita bokan turai to don ma kawo ƙarshen shirin nan baki dama da kimar nasarar lokaci za mu duba wasu daga cikin labaran da aka saurara a yau ne ake gudanar da jana'izar tsohon shugaban kasar chadi margayi idris debi wanda majalisar sojan ƙasar karkashin jagorancin muhammad debi sanar da cewa an ɗauki dukkanin matakan da suka dace domin gudanar da wannan jana'iza a birnin injamina yanzu haka dai jami'an tsaro ne suke ci gaba da yin sintiri a dukkanin sassa na cike da wajen birnin na injamina yadda kuma shugabannin kasashe na afirka da wajen nahiyar suke ci gaba da isa kasar ta chadi daga cikin shugabannin da suka isa kasar ta chadi dai har da shugaban kasar faransa emmanuel macron da kuma wasu daga cikin shugabannin kasashen nahiyar afirka za a gudanar da jana'izar gawar marigayi idris da benede a masallacin malik faisal wanda ke cikin birnin na injimina bana kuma za a ɗauki gawar tasa zuwa mahaifarsa domin rufe shi tare da iyalansa da kuma danginsa marigayi idris david ya kwashe tsawon shekaru kusan talatin yana mulkin kasar chadi bayan wani juyin mulki wanda ya jagoranta a kasar to don zamu ga sai Allah kuma can an jima da maza a je mu dauke da nishin kafin lokacin mu kowa da kwanakin mu fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya thank you Música